بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبق أن شرحنا حديث عائشة فيما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما حين اشتد مرضه حيث طلب طلب استأذن من أهله أن يمرض في بيت عائشة كما يندمك فسر كما يندمك كرنتاجيا أتكين حديث سيدة عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها يا عند فمن yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yajin lafiyar sa ya tsanani ya nemi izini wurin iyalinsa yace ya nemi izini wurin iyalinsa su yarje masa a je ɗakin Aisha a masa jinya a can suka ba da izini aka tafi yace zazzabin ya yi tsanani jikinsa ya yi zafi a kwarara masa ruwa ruwan sanyi daga salka guda bakwai aka zuba masa har ya ce su zuba masa ruwa daga salka guda bakwai waɗanda suke ba a kwanke bakin su ba ko zai samu dama ya fita ya yi ma musulmin jawabi haka kuwa al'amarin ya kasance aka zuba masa ya ci sauki ya fita ya ma musulmin jawabi قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء من الثور babin الذي بيان bayanin من yin الولاء daga atauri ko tasa ko salka ko koko ko قال حدثنا خالد بن قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ an karbo daga amurin ya aya ya karbo daga mahaifinsa ya ce kana anni yukfiru min al-wudu ya babbana ya kasance yana yawaita yin alwala qala li abdullah bin zaid yake wa abdullah dan zaid akhbirni kayfa ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yatawaddau ka ba ni labari yaya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake alwala fada bi kauri sai yake a kawo ruwan alwala sai ce a kawo gora ko tasa ko buta ko roba da ruwa sai aka kawo maka fa ala sai karkata ya wanke hannayensa guda biyu so uku sa'an nan ya shigar da hannunsa a cikin ruwan فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة sai ya kurkure bakinsa ya kake ruwa ya tashi isu uku min salata min garfatin wahida daga ɗebowa guda ɗaya daga kamfata guda ɗaya da ya kamfato ruwan da hannu guda ɗaya da wannan kamfatan ya kurkure baki ya shafa ruwa ma'ana ya yi ayyuka biyu kenan da wannan ruwan da ke cikin hannunsa da ya kamfato sau ɗaya ma'ana ya halatta kai ma kai haka ثم أدخل يده فاقترف بها وغسل وجهه kamar مرات sa'annan ya shigar da hannunsa ya saka hannunsa a cikin ruwan ya ɗebo ruwa ya wanke huskarsa su uku ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين sa'annan ya wanke hannunsa hannayensa guda biyu zuwa gwiwan hannuna sau biyu ثم أخذ بيده ماء فأتى يطيب الروا فمسح به رأسه فيشاف خلفه فأشبر به وأقبل يصار عند فقبار ذاك هل تزوى الشيء تسعى الإفراج له ولده ثم غسل رجليه سعد لن يوانك كفا كنت قداتي فقال سعد نسيتي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata ma'ana an nemi suka ce suna son ya gwada yaya tun da yake kai ka tun da kake kai ka rayu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ka zauna da shi ka je gunsa ka yi sallah da shi lallai ne ka ga yadda yake alwala ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk rayuwar da ilmantar da su yake yi sawa'an cin abinci ne tafiya ce ba takalmi ne fitarwa ne rawani ne ba riga alwala sallah azumi zakka dan ya ce sallu kamar aiki mun yi usalli yace li ta'khulu anni manasikakum sai ce tun da kai ka samu wannan daraja ina son ka bani labari yaya ka zama aiki sallallahu alaihi wa sallam yana alwala ma'ana tun ko da yake ni ban samu rayuwa da ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallama to ba za na yi hasara biyu biyu ba ni ban samu rayuwa da ma'aiki ba sa'annan kuma ayyukan da ya koya ma sahabbai dan sahabbai su zo su gwada muna ba ni da sanadi zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in na rasa darajar suhba in rayu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zan yi fataki na rasa darajar koyi da ma'aiki a gwada min sallallahu alaihi wasallam a gwada min yadda yake ayyukansa na ɗauka haka nan ina yi duk sa'an da nake yi na dinga tunawa cewa ni din nan almajirin ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama daga wurin shi na koya A da ya wuce ni kadai shine Allah bai san arzikin na rayu da shi ba amma duk ayyuka da nake yi na ibada so nake na gani yaya aka ga yana yi a nuna min in aka gwada mini duk sa'an da nake yi shi kenan kan ina kallo lokacin da yake yi قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحران فيه شيء من ماء ووضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبق من بين أصابعه قال أنس فأزرت من توسع ما بين السبعين إلى الثمانين an karbo daga Anas Allah ya da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi a kawo ruwan alwala sai aka kawo masa kwarya da ruwa فأتي بقدر فأران الجاب قامة قرية والتهجي بعد الجلال بعد البيت أما الله تبذل shi sai kullum ma akwai wani akwai ruwa kaɗan a ciki kawo za a sabi a hushi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka yatsunsa masu albarka a cikin ruwan قال انس انس يسير فجعلت انظر الى الماء sai na ga ruwa na zubowa na kwararowa daga daga yasin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam qala anas anas yace fa hadartu man tawabba'a sai na kaddara mu'adadin mutanen da suka alwala da wannan ruwa dan kwariya da aka kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya saka hannunsa a ciki albarkacin an hayatun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya albarkaci ruwan sai Allah ya rika yawan ruwan har ashabban da ke nan wurin suka yi alwala sai aka ce ma an bala ana tsana take fa hazartu man tawadda'a sai na kaddara adadin waɗanda suka yi alwala ma baina sab'ina ila samanina tsakanin mutum saba'in zuwa tamanin ma'ana mutum saba'in zuwa tamanin ruwa wani irin wanda zai musu zai ce su alwala ya zai kai yaya tare da cewa abin da aka kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne amma dan ya ishe su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa mai albarka a albarkacin ma'aiki ya tun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya albarkaci ruwan sai yawa har ya mutum 80 babu wudu'i bil muddi babin da ke bayanin cewa za a yi alwala da muddin nabi gwargwadon muddin nabi sallallahu alaihi ya isa a yi alwala da shi kamar yadda sa'i ya isa a yi wankan janaba sa'i shi kuma yana ɗauke sa'i ya adadin muti guda hudu ne ke ciki tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa sa'i yana wanka da sa'i daya ma'ana duk wani wanka daga shari'ar musulunci ba zai cike waɗannan nan muka ba wankan janaba wankan nifasi wankan haila wankan juma'a wankan shiga musulunci wankan juma'a duk wani wanka cikin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa'i yana isan yana isan wankan janaba to haka ake so in za a yi wanka kada a yi ruwa to amma ya ja bamban daga wani zuwa wani duk wanda yake da suma da yawa duk fararen mutane larabawa ne ko suwa suna da suma mai yawa amma sunan su bage ce amma bakin mutum duk wanda ya tara suma za a ga suma da sun sun sun abin nan sun sun dunkule a dunkule suke sai sa gwargwadon ruwan da zai ishe shi ya wanke kansa kai in kace za ka haka ba zai ishe ka ba sa in ma ka yi aski ko ka rage gashi ko ka bar shi yadda yake amma ka girmama gashi kada ka bar shi dauki da shi ka kage ka sa mai ka wanke haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sa'annan in ka zo yin wanka sai ka san gwargwadon ruwan adadin ruwan da zai ishe ka wanka duk wani wanka na musulunci baya ba a son a barna a cikin da ruwan wanka babu wudu'i Ibn masmudi babin da ke bayanin cewa muddin nabi ru'ya isa ay alwala da shi قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن ابن جبر قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او كان يغتسل بالصاع الى خمسه امداد ويتوفى بالمد. انكر مولد Anas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wanka ya tilu au ya tatilu shakku min rawi ya kasance yana wanka da sa'i da sa'i ila khamsati amdadi sa'i shine abin da yake zai wadaci muddin nabi guda hudu to aka ce manzon Allah na wanka da sa'i ko ko zuwa mudi guda hudu ko biyar in hudu zai wadatar a yi biyar ne zai wadatar a yi sa'annan wa yatawaffa'u bil mudd sa'annan yayi alwala da mudi wannan muddin nabi sallallahu alaihi wasallama dama ba a son a yi barna a cikin ruwan alwala ko ruwan wanka tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadace shi ya ishe shi sai ma haka ya kamata ya wadace ka amma tare da la'akari da cewa wani hali kake ciki kana da suma da yawa ko ba ka da suma da yawa in kana da tuma da yawa sai ka ci tuta asalin gashinka ka tabbatar da cewa har ka yi yanke da cewa ruwa ya shiga duk kasan duk cikin kansa duk inda gashi yi ruwa ya wannan aglabu zai ba za ka taba iya yanke ɗari bisa ɗari cewa ga ruwa ya taba ko ina ba dan sai ka gani shine sai Usman bin Fodi yake ai mafi yawancin hukunce hukuncen addinin musulunci ana gina su ne akan aghrabul fan dan mutum mai hankali ba lallai sai ka gani ba za ka yi abu kai da kanka ya rinjaye a cikin zuciyar cewa wannan abin ya wadatar ba tare da haifar farna ba babul mafi alal kufai to an mun shigo wani babi kuma da ke bayanin rangwame na addinin musulunci an ce mutum ya yi alwala ya wanke hannayensa ya wanke huskarsa ya shafa kansa in ya je ya wanke kafafunsa to in aka wayi gari mutum yana cikin tsananin sanyi ko ya sa sa da takalminsa zai miki wahala fitarwa addinin musulunci sai ya ba da dama za ka iya shafa akan kotu. abin da ake ce ma shi ne wani takalmi ne mai gidan safa da ake fitba a kafa sa'annan a shigar da datti da kafan duk a cikin takalmi duk wanda ya rayu a cikin Madina ya ga mutanen Bukhara mutanen Rasha da waɗanda suke yadda suke sawa cikin tsananin sanyi to wannan da fata ake yi ko roba aka ke yi amma ba a ce lallai sai da kuki ba don ya tabbata cewa hassafa an izini an yadda a yi safa a kai wannan safa da ake sawa ko ta kofi ce ko ta leda ce ko ta auduga ko menene in mutum ya saka a kafarsa da a cikin tsananin sanyi ya alwala ne zai sai ya shafa to amma akwai doka da aka saka kafin kai shafa ɗin sai ya zama na yi alwala ka wanke kafarka sa'annan ka saka kofi ko safa ɗin sai wata sallar ta zo za ka sake yin alwala da yake ka wancan alwalar ka yi ta kawace kafan ka shigar da kafafunka a cikin kofi ko safa din da sarki in za ka sake alwala an baka izini kai ta ba قال حدثنا قال حدثنا عقبه بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين وعن عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه an karbo daga sa'adu dan abi waqqas an karbo daga abdullahi dan umar ya karbo daga sa'adu dan abi waqqas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan riwayar sahabi kenan daga sahabi Abdullahi dan Umar sahabi ne amma ya rawaito wannan hadisi daga Abdullahi daga Sa'd bin Abi Waqqas wanda ya bude Qadisiyya zamanin Umar annahu masaha ala al-kuffayn yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi shafa akan kufi guda biyu wa Abdullahi ibn Umar sa'ala Umar an da abdul da sa'ad bin abi waqqas ya ba abdullahi dan umar wannan labari sai ya je ya tambayi mahaifinsa sayyidina umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce yi haka al'amari yake manzon Allah ya yi shafa akan kufi ai idza haddatha shay'an fa'adu عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن غيره غيره ai duk abin da sa'ad ya baka labari yake daga ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama kada kai shakka kada ka tambayi wani ma an kaga dama ya wadatar ya isa don sa'ad suna cikin manyan manyan sahabbai وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شوبة عن أبيه المغيرة بن شوبة أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين an karbo daga mutira da yake ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa biya bukatarsa ya je ya waya. sai mutira ya dinki da ruwan tsarki فصب عليه حين فرغ من حاجته ده من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جماعه يا بكاتا زي زو sai mujira ya zo shi ke zuba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ruwa yana alwala to dan a tabbatar da cewa ya gani ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan hutu yasa ya kawo kan yadda aka fare ta manzo Allah ya ji biyan sa sai na dauki ruwa na duki ne zama gama bukatar sa ya zo zai alwala ni na zuba masa ruwan to tun da na gani ni na zuba masa ruwan duk labarin da na bayar a wannan lokacin tabbas ce ni na zuba masa ruwan alwala sai da ya alwala ya kai wurin kafa fa masaha alal qusayl sai da fa akan kuki guda biyu kala hadathana abu nu'aymi kala hadathana kala hadathana shaybanu an yahya an abi salamata an ja'far ibn amr ibn umayyah tamri أن أباه أخبره أن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسه على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان أن يحيى an karbo daga yahya daga abi salama ya karbo daga jafar dan amri dan umayya ya ce. mahaifinsa ya bashi labari cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shafa akan kufi guda biyu wa tabahu harbu bin shaddad aka samu goyon baya a cikin wannan riwaya daga harbu bin shaddad daga yahya قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمه عن جعفر بن عمرو عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على امامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمه عن عمرو قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga Jafar dan Amr ya karbo daga mahaifinsa yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa kuffayhi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan rawaninsa da kan kuffi guda biyu sa'annan wa tabahu ma'marun an samu goyon baya mutaba'a daga ma'amaru daga yahya daga abi salama yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama shi ma yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai malamai suka ra'ayi ke ta bamban a cikin dangane da shafa akan rawani bai suka ce a rawanin ne yayi shafa ne daga daga nan makwarkwadan sa anan sa'annan sai suka fi shafan akan rawani akan haka suka ce ba ba su ba da izinin mutum ya shafa akan rawani wa'in suna malaman suka ce a'a in ya yi rawani irin rawanin da laraba ake yi wanda yake za ka ji wani wahalar fitarwa lokacin da nake alwala aka ce ai masa izini ya shafa a kan tun da gashi an ce ruwayar ma gashi an samu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aka ya aikata sai dai wani malamai suka ce riwayoyin da suka zo da wannan riwaya da wannan matsala babu zancen shafa akan rawani a ciki ni wannan mutum ɗaya da ya kawo wannan riwaya suka ce a'a watakila bai fahimci watakila bai haka shi hadisin bane sai malamai suka ce a'a tun da yake amintacce ne aka samu ƙari cikin ruwayarsa suka ce ziyada su cika makbula amintacce in jama'a suka rawaito ruwaya shi kuma ya rawaito ruwaya irin tasu sa'an nan ya ƙara wata matsala a cikin ruwayarsa aka ce in amintacce ne sai shi kenan fa'ida cikin musal al-hadith su cika makbula ma'ana ziya ƙari cikin riwayar amintaccen malami ana karba to ina ne matsalar take samun ah, tsere na ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa shi ne in aka samu malamai amintattu suka rawaito riwaya sai aka samu wani malami kwaya ɗaya shi ma bai gaza su ba a daraja ya rawaito wata riwaya sabanin abin da suka faɗa sabanin abin da suka faɗa ba kari kan abin da suka faɗa ba sai a ce matsalar ta zama shazza kenan wa shuruzu huwa mukhalafatu thiqa jam'a thiqati aw man huwa awsaq min, abin da ake ce mace gobe kenan shine malami kaya amintacce ya kawo matsala da ta sabawa abin da wani malami kamar sa wanda ya fi ya faɗa ko ko a'a jama'a masu kallon yawa irin abin da suka faɗa sai a ce to darajar ka ta ilimi ita ce ta sa zancen ka ba za a watsar ba amma sai a ce sha zai ba za a aiki da shi ba sai a ɗauki zancen da manyan malamai kamar ka suka faɗa sai a yi aiki da kenan to amma in ya zama da malamai manyan malamai suka rawaito matsala ko wani babban malami a ne take rawaito matsala sai wani baisi wanda yake ba amintacce ba ne ko kuwa a'a bai kai cikin karfin hajja ko kuwa cikin ilimi daraja ilimi bai kai wannan malami ba ko wa'ancan malamai ba sai ya rawaito bayan abin da suka rawaito sai a ce munkari ne sai a jefar da shi wasan da shi akwai bambanci tsakanin wannan da wancan wannan da yake ثقة خالف من Autak Minhu منه Asikati, sai a ce ba za a aiki da shi ba dai amma an mutu kasa amma idan khalafa dhaifu الثقة أو جمع الثقات فرواية الضعيف يقال منكرا يأتي ولا منكرين أبنتي من شيء أواصر نسبة شيء أجيب نسبة لا أجيب نسبة من بل في فكان to akan haka suka ce ai sufyanu da yake ya kara zancen rawani a cikin riwayarsa kuma amintacce ne ziyaratu ce ta maqbula in an zo kan zancen gadi akan rawani za mu fayyace abin insha dan duk sa'an da mutum ya magana kaji magana sai ce insha Allah wannan sahih al-bukhari imamu al-hafiz ibn hajar ya tashi da fassarar wannan littafi duk wata matsala da malamai suka bi littafin ɗaya bayan ɗaya tun daga farko haka ce sai suka samu wata matsala mai ban mamaki duk matsalan da hafiz ibn hajar yake za mu yi magana a kai insha Allah duka ga in ya kai wurin sai ya duka ta magana amma duk sa'an da yake magana na tafi za mu yi magana bai ce insha Allah ba suka ga sai ya kai wurin sai ga Allah ya mantar da shi har yake ga littafin da yake yawan magana yasa kake da kake cewa za ka yi abu sai ka ce insha Allah dan Allah shine kadai yake zai ce ke ce a ta ata amrullahi fala Duk ta as-sa'atu wa shaqqa al-qamar to Allah yana da ya isa ya da haka dan Allah shi ke mallakan zamani shi ke mallakan kasancewan abin shi ke mallakan abin ya kasance ma'ana kai akwai abu uku gaban ka in kana son kai abu ba ka mallakan cewa za ka yi wannan lokacin gobe zan yi kaza kana mallakan gobe din abin da za ka yi in kana mallakan su za ka samu damar yi ba ka da ikon wannan to Allah madaukakin sarki shi wa'annan duk baki daya ba su ba abin da zai hana shi sa sai ce atta amrullahi fala tusajidu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sai Allah ba da labarin abin ya kasance sawa'an yanzu ya fada da lokacin da abin da zai kasance da duk daya suke wurin Allah madaukakin sarki don Allah shi ke mallakar zamanin yana da iko ya zantar da abin yana da ikon abin kai ko baka da ikon zamanin baka da ikon abin baka da ikon zantar da abin sai in Allah ya ya so yasa ki wala ta kulan da ke in ni ba fa'il zan sada illa an yasha Allah yasa duk abin da kake yi maza ba yanzu ba kan ce in sha Allah in Allah ya sai ga Allah ya baka dama sai Allah ya baka iko babu idza adkhala rijlaihi وهما طاهرتان tahiratan imam al-bukhari yana so ya ya gwada muna ya nuna muna sharadin shafa akan kofi ko safa sharadin shafa akan kofi ko safa shine kai alwala ka wanke kafafa sai ka gidan da kafafun ka guda a cikin safa ko kofi sai ka saka kofin ko din in wata alwala ta zo in kai sai ka ga dama ka ce ka cire kofi an ba ka izini kai safa sai kai safa a cikin war alwalad da ta din hadasi ne kari ne karami ba ma'ana war alwalad da ta ba wani hadasi ne ba babba bane ba kana ba bace ba haila bace ba bace balle a ci wanka ta kama ta don wanka ita ba ai mata safa alwala ita kewa to duk abin da yasa wanka ya kama mutum ai lalle ke yayi wanka din to amma da kai alwala ka wanke kafafun ka nan ka saka su ka saka ka saka safa din ka ko ko kofi din ka sai wata alwala ta zo za ka yi an baka izini kai kafa shafa kuma ka da ruwa sa'annan ka dora daga kan yatsu ka sama zuwa shi ke na gaba a al'amari ne da yake sassauci shari'ar musulunci yi bai kamata inda shari'ar musulunci yayi sassauci ka zo za ka gwada ma mutane kuma da tsanan sa ya fi sassaucin da a shari'a kai ba shari'ar musulunci ta ce ka baka izini in babu ruwa ko ba baka iyawa kai alwakai taimama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai mama an ka buga daya shi nan sai ka shafa haka ta zama kai mama ضربة واحدة وإما على نفسك في ضربة ثانية ضربة wa والضربة ne to in ka zo za ka nuna mu zaka ka gwada mutane a kai mama take kace sai ka buga sai ka hada sai ka yi wannan kada ya rabu da wannan shi nan ka tunan ta musu kuma al'amari tare da cewa al'amarin duk ba wani abu ne darbatan wahida shi nan ka gama kai mama <laughs> قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما kuna ganin tun daga sarki har alwala har shafa a kan kotu kowa ke son ya tabbatar sai ce ni na zuba wa ma'aiki ruwa sai sa na gani wannan ce tare da shi muka yi tafiya daga wuri kaza zuwa gari kaza na gani ya yi shafa a kotu ma'ana kowa zai tabbatar da abu sai ya samu jibo sai ya samu da'a dan in ya zo ya gaya maka ko ya gwada maka in ka ɗauka kana yi har ana da kaza ba wanda ke zai ce maka a'a amma duk abin da kake yin ba hujja ko kan son zuciya sai ka shekara nawa kana yin abu wata rana zuwa na magana kuma ka gani ka sai ka rika ganin al'amarin kuma yaya yake yasa tun farko yasa su ce al-isnadu min ad-din laula al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a yace wannan sanadi yana cikin addini haka Abdullahi bin Mubarak haka Sufyan haka manyan malamai duka su ce al-isnadu sanadi ka ce daga ni daga malami na daga malamin ka har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yana cikin addini don in ba haka ba kowa sai ya zo ya faɗi abin da ya ga dama kuma ya zamo ya shiga cikin addini daga nan za a yi mutane barna a cikin addini sai har ka ce al isnadu min addini laula al isnadu man sha'a ma sha'a an karbo daga urwa dan mugira yace ya karbo daga mahaifinsa kala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم شوبا يتي مغيرة بن شوبا يتي ما يتي يتي لا كسن شيء تارد من ذنب الله صلى الله عليه وسلم في سفر أجل وتسفر وتسفر فأهويت لأنجع خفين تلاباني ليس يلاو سيئة كيسا sai manzon Allah ya je sarki sai ya zo zai alwala sai na zuba masa ruwa ya alwala da muka kai wurin kafa sai na sai na sunkuya na cire na cire takalman takalmansa na cire masa takalmansa ya wanke kafafunsa sai ce a'a ka bar ai na saka su ne cikin sarki ai na saka kafafa kafafuwa kafafa cikin kofi din na sarki ya sa ma'ana na yi alwala na saka na yi alwala na saka kafa ga a cikin kofi to yanzu da zan maimaita alwala in ya halatta yi gaba yanzu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada ma su mugira kan su bace فآويت لأرجع لأرجع خفيه فقال دعهما سيتي فبس فإني أدخلتهما طاهرتين أي لا تكسو خفتي براد أتكين تركي فمسح عليهما عليهما سيشا فأكم خفتي تو أكم وإن دليلي baki ɗaya ba wanda ya ce musu shafa akan kuɗi sauran magana akan shafa akan safa to shine malamai suke maganganu sai suka ce kuɗi hukin da ake shafa a kai shi ne wanda aka yi aka dinka shi ko aka saka shi da fata da kauri aka saka cikin kafa ya rike kafa yumkinu ta sabu ulbashi yawan su malamai suka ce ai waɗannan kai da wuka duka ba Allah ne ya wannan ba ba ma'aiki ya wannan ba tunda rangwame ne afuwa ke da shari'a yaya za ku masanta wa mutane sanin kowa ya cewa sahabbai ba su da cikakken wadata ba su da cikakken wadata wa'yan su kafin nasu a cikin kuma suna gaba a kai sai ali alifin yana shafa a kan safa ba kofi ba nan ya tule safan kuma ya zai sallah yau me za ka ce akan wannan to sai sa imam al-bukhari da kawo hadisan da suka yi magana kan shafa a kan. Safa ba sai na kofi akwai hadisai da suka zo na soshi da hazaru daga sahabbai da tabi'ai na cewa ya halatta a yi safa har a kan safa ɗin sawa'an wannan shi safa da ake sayarwa ko kai kaɗin ka tun tunda afuwa rangwame ne daga shar'an musulunci shi ke ba wanda ya sai hana amma wa'anda suka faɗa suka ce sai ya zama kazanin sai ya zama kazanin su ma wai tsananin kwadayin su gwada maka addinin musulunci ne ba su kai maka wannan to amma sun ce kullu shartin ne ka fi kitabillahi ta huwa batil wa in kana min samu su sharɗantawa su kai dangane da fahimtar amma ba su da dalili cewa lallai sai haka ya kasance balle in muka kalli halin sahabbai da suka kasance wani takalmin ma bai shi ba safan ke a ciki take abin nan ko fiye a ciki take ga duk da haka suna shafa a kai kuma ya wadatar kuma ka da karfa su a cikin aljanna sai sun gasa باب من لم يتوضا من لحم شاة والسويق واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضاوا بعد انك بيان سوى وانت بيزاك الولاء بدن ياكي من اخويا ko ko a'a ya ci gari ko واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضاوا سيدنا ابو بكر da Umar da Usman suka ci abinci ba su sake alwala ba abin da yake bayyana mana nan shine hukuncin in mutum yayi alwala ya ci abinci ko ya ci nama alwalarsa ta warware ko ko a'a alwalarsa ba ta warware ba suka ce da haka al'amari yake mutum ya ci abinci da kakken abinci da nama da menene sai ya sake alwala wata rana da aka zo aka tambayi ma'aikin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama za mu sake alwala in mun ci naman rakumi sai ce eh za mu sake alwala in mun ci nama da wani naman ba naman rafu da ke in kun ga dama to daga nan malamai suka ce duk abin da ka ci nama tun daga saniya har tinkiya har rago har menene har kaji duk abin da aka dafa in ka ci alwala ka za ta warware ba in ga dama ne ko kurba bakin yasa duk wata wata riwaya da ta zo ya ci na ya ci ya ci nama ya ci karfata ya ci naman kaza ya alwala abin da ake nufi da alwala nan ya kurkure sa dan ya zo ya bayyana inda yake yana da mai akwai mai shi yasa ya kofar bakin sa to amma naman rakumi fa mazhabin imamu ahmad bin hanbal da shafi cikin waɗansu manyan malamai cikin shafiya kamar ibnu kuzaima sun shafi kan duk sa'an da mutum ya ci ya yi alwala ya ci naman rakumi sai ya sake alwala saboda riwaya ta ibiya da ta inganta a cikin sahihi muslim aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana tawaddau min lughumil ibli fa qala na'am in muka yi alwala muka ci naman rakumi za mu sake alwala ce yi hmm. da aka tambaye shi wani naman rakumi ce in eh, kun ga dama ba lallai bane ma'ana wannan bambancewa da yayi yana nuna cewa da shi yasa wa'ansu mazhabin ba ga wa'ansu mazhabin in mutum ya cin kamar yadda kake karanta cikin littafin kacin lahallari ajmawi indiya kurtubi ne ne abubuwan da ke warware alwala su dai su faɗa su faɗa su faɗa su ma a cikin littafin su sai da kaza da kaza da kaza wa aslu lahmil jazuri da cin naman rakumi to amma imamu malik mazhabin malikiya cin naman rakumi ba abin da yake hana ba sai bai ba ba ya warware alwala amma wurin imamu ahmad mazhabin hanabila da shafi'i da wasu mazhaban in mutum ya ci yayi alwala ya ci naman rakumi sai ya sake alwala sai ya ce na abubakar na umar na usman radiyallahu anhum sun ci abinci ba su sake alwala ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عفاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا an karbo daga abdullahi dan abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfatan akuya bai sake alwala ba ma'ana an kawo masa abinci da nama da fashe ko gasashe ko soyayye a ciki ya ci ya tashi suka yi sallah bai sake alwala ba wannan dalili ne imam bukhari yake kafa dalili da cewa waɗannan abubuwa don an ci su da fashe ne ko gasashe ko soyayye ko menene ba za a sake alwala ba amma naman rakuni sai a sake alwala قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر جعفر بن عمرو جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرا اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. أنكر ولد ja'faru dan amri dan umayya ya karbo daga mahaifinsa amran yace ya amra ya ba shi labari shi yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yahtazzu min katifi shati yana yana yana yankan naman yana yankan farfatan akuya Mana an kawo abinci manzon Allah ya dauki wuka yana yanka yana ci yana yanka yana ci sai aka kira zuwa sallah aka ce sallah a sallah ya rasulullahi ko aka kira sallah sai sai daga nan sai manzon Allah ya yanke jefar da wukan da alama sai ya ce zai sallah bai sake alwala ba wannan yana tabbatar ma dan ya gani kuma ya gwada maka ga halin da aka fice ba cewa ya manzon Allah ya ce abinci ko ya ci nama sai sallah bai sake ba a'a ya Yana maka masu ba don ya ka tabbatar ma cewa ya gani ne da ka ba waiwai ba ne har ya gwada gashi manzon Allah ya rike kuka ne yana ya yana yanka daga nama ya yanki nan yana yanka yana ci da aka kira sallah sai wasa ya je da hukan bi ma'ana ya tashi suna kallon shi je musu shi sai saki alwala ba ma'ana wannan duk suna karfafa cewa ya anatta ai haka kenan ba lalle sai an saki alwala ba babu man mazmaza min as-sawiqi wa lam yatawadda babin ke bayanin cewa wanda ya kurkure baki don ya ci gari abinda ake ce masawiq shine alkama za a soya sa'annan a nika to wannan garin in ma su da mai ko a dafa shi hakanan ko a yi wani a sarrafa shi yadda za a ci shi ake ce masawi ma'ana shine gari kenan shine ce babin da ke bayanin cewa wanda ya ci gari na sawiki bai sake alwala sai sallah bai sake alwala ba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا للازواج فلم يؤت الا بالسويق فأمر به فطري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ما قوة بعد الإمام البخاري بارا إن ينا رواية لدى إمام مالك تدريسه في الفقر duk babin da muka buɗe haka zamu gani wannan riwayar daga imamu Malik kenan an karbo daga Numan ce suwai dan Numan ya basu labari yace ya fi na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekaran da aka bude kaibara Khaibara ya hama sabai min al-hijra shekara ta bakwai shekara ta bakwai daga hijiran ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam haka yi yakin Khaibara Shekarun da Abu Huraira ta ya musulunta kenan ma'ana sai da aka yi hijira zuwa Madina aka zauna shekara bakwai sa'annan Abu Huraira ya zo daga dau, ya zo ya musulunta amma duk da shi yana da riwaya fiye da waɗanda suka shiga musulunci tun daga Makka Shi shine yake ba su labari mutane na ta cikin da cewa Abu Huraira ya yawaita riwaya yana yawaita riwaya me zai hana Abu Huraira ya rawaita riwaya masu cikin yawa wannan yana da kasuwanci sarda ke je kasuwa wannan yana da gona wannan yana da sana'arsa abu huraira da baya da komai sai dai zai zauna gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sau yana jin me ma'aiki zai faɗa ne zai ana me zai ana abu huraira ya ji a yace dalilin da yasa kenan shi ba ya bukatar tara zuciya ba shi ya samu yace abin ya koyi ba abin da yake so sai je zauna ku kuma wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji ne fada to ko shekara ɗaya rayu da ma'aiki ba sai ya rawaito abin da baka rawaito ba to balle ya rawa ya rayu da ma'aiki har bayan ma'aiki ya rayu yana yada ilimi yasa ilimin sa yawa abu huraira yace sun kasance tare da manzon Allah shekarar da aka bude Khaybar har da suka kasance wani wuri sunan shi sahaba wani adna Khaybar kusa da Khaybar فصلى العصر في من الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالطويل فامر به فالسخريه da a kawo masa komai ba sai sauyi ya ce to kowa ya kawo abincin da za a ci aka buga ba kowa ba shi da abinci sai dan gari wannan garin da ke akwai wannan haka suke yaki za a je yaki a rasa me za a a rasa me za a ci balle ga zuwa mukta جيش جاي في الاسره هبعت يا امبابا الاسره وحلا جريت لفتره صح انه كنت مطيع عن جياته وما تجيب انا للبنين وانا بعد اتعلم ما بلي على الخواص من ذا حدا صلى الله عليه وسلم يسير وهي زي كي مصر وهي زي كذا سيدنا عثمان يجي يقول ان من دوب يا يجي يا من ذا الله نادر يجي نوين باقاري مثل كذا من ذا الله يمرنا يجي لا يجي ما ذر فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يجي ولا عيد عثمان يجي ولا عبد الله زي ما بضيف في الله الله بضيف كما يجي تقول أنا نمرنا بما يجي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان هنا اسكن من يمن يمو دا تا اسكن مدينة أما بديو في السي سي أوسا يجير اسكن تا دا الدين الله شيني أكا كاو مسا فتاكي أكا كاو tsarar da aka samu masa dukiya babban ɗan kasuwa ne aka je ka san sham aka samu masa dukiya masu ɗimbin yawa kamar ka ce kwantena ko kwantenin ruwa ya dangana ko ɗan kasuwa suka zo waɗanda suke su ban da su ba wanda zai iya duk inda suka tsaya ba wanda yake kara waɗannan zo ce kayan ka da hajar da ta zo an ka ribar ka za ce albarka wannan zai ce an baka riban kaza ya ce albarka sai da suka gama duk baki daya na karshe wanda ya ce ai wani kenan in ya ce ya ya inda ya tsaya ba wanda ya ce kara sai ce ai an bani sai da haka da ce wani sai ba ka sai da haka wani duk wanda wani sai duk ɗan kasuwan garin nan ba wanda ya sai ya sai an bani sai da haka yace eh, na ce da muku cewa na saka wannan dukiya duk cikin talakawa mu to an ba shi fiye da haka ko ba ka ba shi ba me dalili Wa ke da dalili man ja bil hasanati ba wannan ba kuma sai wanne ne ha ba wanda zai yi kawo dalili maganar da zina مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يباعد لمن يشاء yace je ta dukkan ku da kuɗin ku da ƴan kasan ku duk wannan dukiya na ci a ce a ciyar sai wanda Allah ya fa sai in Allah ya nufi ka da alkhairi zaka iya dan dukiyar ka duka ibn adam ka ce dukiyar ka dukiyar ka ko ce dukiyar ka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tafi a gidansa da safe sai duka na na aisha su ba su iya ruwa ba su iya rikewa ba na na aisha ce ake ba masa dukiya ta yi kyauta har ta masa da wani ya zo ta yanka nama ta baki wani ya zo ta yanka wacce ta aiko a yanka a ba zuwa can da yamma sai manzo Allah ya dawo yace ya aisha ina tinkiyar da aka yanka yace ai duk mun rasa sai wannan dan tsokar namun kaɗan da ya saura sai manzo Allah ke duk abin da ba duk abin da aka yi ba wanda muka yi kafara sai wannan da zamu amma sauran duk suna ina suna can suna jira